فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين to ka koma zuwa ga Allah ta hanyar tsarkake shi daga abin da bai dace da shi ba da yi masa yabo da siffofinsa na ɗaukaka kuma ka kasance cikin masu bautar Allah masu yi masa sallah don a cikin wannan akwai waraka daga kuncin zuciya